يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <clears throat> ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذات يوم جمعة من السافيات 24 ga watan rabi'ul akhir watan hudu kenan na musulunci bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina 1440 da hudu wanda ya dace da takwas kenan ga watan sha 11 shekarar dubu da da ishirin 2022 ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira karatu da muke na ahalari a jiya malam mai ahalari shek abdurrahman al-akhbari allah ya cikin shi da rahama ya ambata mana wasu ababe wanda suke warware alwalan mutum malam yake a shafi na sha bakwai faslun rabewa na waƙudun wudu ababen da suke warware alwala ahdasun wa asbabun akwai hadafi sannan kuma akwai wasu sabbura ba na yake cewa fal ahdasu amma al ahdas albaulu akwai fitsari yana warware alolin mutum wal gha'itu da baya wal rihu da wutu wal madiyu da madi wal waji kai har ma waji yana kare alolin mutum wal asbabu amma sabbu wanda suke bujowa يكتن تيستورو العلولو متن أكوي عنو مستقيم بكيمي نوي والإغماء دسوما والسكر دمائي والجنون دهوكا والقبلة دسنبات المتي ولمس المرأة دشافمتي إن قصد اللفزة إذن ينا نسوان جندائين دشافمتي أو وجدها كوكما يا جد يجدا بالدواء هذه كن هكا توصيا يألونا ومس الذكر بباطن الكشف da kuma shafan gaba da cikin hannun mutum wa'au bi baƙin al'asabi'i ko kuma da cikin yatsan mutum ma na ƙasa abu na uku man shakka fi hadasin wajen wa'ayyar wuri don mutumin da ya yi shakka dangane da wani harafi da ya same shi to wajibi ne ya alwala illa an ya kuna wasrifan sai dai idan ya kasance mutum ne mai yawan waswasi to a nan fala shai a alayhi babu komai a gare shi na alwala wa yajibu alayhi sannan wajibi ne ga dukkan mutumin da harafi ya same shi na mazi غسل الذكر كله من المذي يوان كذلك كان زمان شيء ألوكة لمدية كاميش ولا يغفر الأنسين وزي من كمرينا قدابي با ما رأيتي والمزي أظن دأكيتي ومزي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى شيني ونرواد يكي فتوى ألوكة كرم الشعوة بتفكر سواء متنسنانيين أو نظر كومتين يعيكلوني au gairi ko wani wannan to wannan shine abin da muka dauka a takaice a jiya malai ke cewa faslun rabiwa la yahillu li ghairi mutawaddi'in salatu duk mutumin da bai da alwala bai halatta ya sallah ba faslun rabiwa la yahillu li ghairi mutawaddi'in salatu duk mutumin da ya kasance bai da alwala bai halatta ya sallah ba wala tawafun هكا يالتي توافل لكن ألا ضع ولا مس نسخة القرآن العظيم هكا ذاتي ما يشاف نسخة القرآن من ولا جلدها كي هرفة القرآن وتم بريشا في سبع لا بيدي <coughs> بعد أن من شبع ولا بعود كي كومار سنداني بيالت شافع بع ونهوه دون ونهو إلا الجزء إلا جزءا منها سيدي أول أنقين القرآن للمتعلم فيه با المتعلم فيه وين ذاك وجل للمتعلم فيه جاوتو اللي كان كينا كوين القرآن ما ناوتو اللي كان كبير الأولى يارو لي قرن ينا زوا مكرن سامة رسالة تو بابني فيها واش إذو بي يديك يديك يكويك رسولك مالك ولا مست لوحة القرآن العظيم هكا متمن دبيد الولاء بي ألت يشافع لن القرآن بالرابع على غير وضوء إن دبيد الولاء إلا لمتعلم فيه سيد متمن ديك سنتيكي كوين القرآن أتكون لن أو معلم كوكو مالمي yusahihu wanda yake gyarawa mai karatu karatu biyu kai ka ga ƙaramin yaro fi matsil ƙur'ani wajen laifin shafan alƙur'ani Ba na yake cewa kal kabiri laifin kamar na babba ne wani ismu ala munawilihi lahu sai dai laifin yaro yana komawa ne ga mutum da ya washe wannan alƙur'ani alhalin bai da alaula ومن صلى بغير وضوء ثم تمن ده صلى بطار الولاء عامدا دغنغر وهو كافر من التكافري والإياذ بالله هنا نمن قال الله ده ولا شيء ني اتكاتاو ده مالم بي عليه كاو كاو دون قال كون ابو دي كاو بالا تفصل الرجوع لا حل لغير متوضئ الصلاه mutumin da ya kasance bai da alwala bai halatta ya sallah ba mana ita alwala ana yin ta da sallah ne wala mafi nuskatin qur'ani na abu haka bai halatta ya shafi wata nuska ga wani bangare na alkur'ani mai girma wala jildi kai ko da fatar alkur'ani ne bai za ta shafi ta ba la biyadi ko da da hannun shi ne wala bi audin ko da da wata sanda ne da ke hannun shi wani hauyi da wani wannan illa juz'an minha sai dai wani bangare na alqur'ani babu laifi lil muta'allim fihi da mutum da yake yana koyon alqur'ani a cikin shi to a cikin wannan jumla za ka zama da Abdulrahman al-Akhdari Allah ya kan shirma mai kai haske bari shi ya fara magana ne akan ababen da da shi yake hanawa wala in da shi ya sami ka can baya sannan baka yi alwala ba kai tsarki ba to ga daga cikin ababen da da yake hanawa حدثي ينا أنا متين يسلى ولا يجوع ينا وانا وي حدثي ينا أنا متين طوافي دليل ان ديسا ما نكتا متمن دكي لها السواء يسلى شين فدم الله سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يا فودك إذا الله idan kuka tsaye za ku yi sallah to ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa gwiwar hannu sannan ku shafi kawunanku sannan ku wanke ƙafafunku har zuwa idan sau da wannan kenan nuna kenan mutumin da ke da hadasi baya sallah sai ya lula da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan illa bi tahur Allah baya karɓa wata sallah sai da alwala ولا يقبل صدقة من غلول haka Allah su manzon Allah Allah su ba tsala ba ya karɓar sadakar da ya kasance ana mutane gori a kanta ko kuma sadakar da ya kasance mutum ya taso kuɗin ganima ya zo ya sadaka da wannan sadaka Allah ba ya karɓar ta amma dalilin da ya zo na cewa malam mutumin da bai da alwala ba ya tsawa biyu hadisi ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ka ce as-tawafu bil baiti salatu shi ɗawafi da ɗakin ka'aba sallah ne illa anna Allah qad ahalla fihi nusuk sai dai kawai bambancin dawafi da sallah Allah ya halatta yin magana a cikin dawafi faman naqaqa fihi duk mutumin da zai magana a cikin tsawafi yana zan mai ɗakin ka'aba fala yamsuku illa bi khairin kar yayi kurki kar yayi wata magana sai abin da ya kasance yana da alkhairi sannan ma na ci gaba cewa haka abin da ya share a cikin maza ba shi ne mutum ba zai shafi alkur'ani ba sannan kuma na ce magana mafi yawan malamai za ka yi duka wannan awabe na nuna mana mutum wajibi ne ya kasance ya yi alwala kafin ya dawo alkur'ani hadisi ya zo mursal da wajen muhammad ibn amr ibn habib yake cewa manzon Allah lissafi ya zace musu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa Allah ya masal Qur'an illa fahim kar wani mutum da ya sake ya shafi alqur'ani sai mutum da kanta yana da tsarki in ba ka da tsarki kar ka shafi alqur'ani ibnu ibnu abdul bar a cikin at-tamhid a cikin al-istisqa ibnu abdul bar a cikin al-istisqa yake cewa وكتاب أمر ابن حزم قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل ولا نتافي لأمر ابن حزم ما لو نعم مسلمتي بين ايس الله يمس رحمة تنكر ايش ذكر وادكم ايش دوانا اللتافي وخرج له الحافظ بين اي شواهد وطرقا يتقوى ويصحي بها فانا حافظ بين اي النصب نصب الرايه يا فترد وسهمي ويا نوانا اللتافي da kuma wasu hanyoyi wanda suke ƙara ƙarfafa shi ke inganta shi to da wannan kenan kaga ibnu abdul bar anan yake nuna wani ijma'i ne na malamai ba malamai sun karɓi wannan lissafi na amru ibnu hazm da karɓuwa da ta mutumin da ya kasance yana da hadasi a jikin shi ba zai shafa littafin Allah na alkur'ani ba har sai ya yi tsarki sannan kuma malamai suka ɗaura akan haka yana cikin hukuncin alkur'ani har fatar da alkur'ani suke jiki ma'ana kaga har gilaf din kenan yanzu ma'ana bangon alkur'ani yana cin hukunci sannan ko karka je to yanzu ai ba da hannu bane da na dan taba wannan ya zai ya buɗe alkur'ani haka ya bar shi kana da janaba ba ka alwala ko sai ka zo ka ɗau sanda ka rubi ba za ka yaka ba bai dace ba wannan magana ta tafi yawan malamai haka mana yake cewa <coughs> yana cokotun alkur'ani mai girma wani bangare na alkur'ani shi mutum shi ma ai yana tukotin alkur'ani mai girma shi alkur'ani nan baki daya shi ya tantance ma ya kasance ana sai wani kita illa juz'an minha sai dan bangare na alkur'ani ma'ana akwai rangobe da mutum da ya sai kenan bai da alwala ya shafa wani bangare na alkur'ani musamman yara ƙanana lil muta'allimi fihi ga mutumin da ya kasance shi yana koyon alkur'ani ne da wannan bangare mana izu goma izu biyar izu biyu irin wannan babu laifi saboda mene saboda mutum mutum musamman matar ta kanta tana da haila <coughs> idan ya kasance aka ce ba za ta taba ba lallai hakan zai kasance mata akwai kunci sosai sannan kuma a wasu gurare na mu karanta wasu malamai sun mata izini akan za ta iya karanta wani bangare na alkur'ani mai girma saboda kansa manta da abin da ya kasance ta haddace da littafin Allah sai dai wata matsala da za ta bujo a nan wajen irin kuɗaɗen da ya kasance akwai sunan Allah a cikinsu kuma irin kuɗaɗen saudiya akwai la ilaha illallah da kuma zobuna da suka hanci akwai sunayen Allah subhanahu wa ta'ala su mai hukuncin mutum ne kan ce bai da alwala shafin su su wannan ba sa ɗaukar hukuncin alkur'ani babu laifi wannan dauki ya shafe su to bangi yake roƙo ya datar da mu duniya da lahira abu na gama na ke cewa wala mafi lauhin ƙur'anin abu a shafi na 20 kin wala masu lauhi ƙur'anin azimi ala gairin haka bai halatta ya shafi allan da aka rubuta alƙur'ani a cikin shi ba inda bai da allah إلا للمتعلم فيه سيدي مسلم بكسنتي يكي كوين القرآن أسلم النار مالك سوى أو معلم يصحيه هو كما مال مين وان دي كذا تينا جارة العربية كرا تسعى النار اللوك توباب لنفي وعلم مال هنا من أمر الكرم بها لتبطي يشاف شيما اللوك تأكد وتعالى القرآن أسلم النار زين جير ومرمرا الله سبحانه وتعالى ما رسم لك سوى ومن يعذب حرمات الله فهو خير له إن ربي دم مسلمك جرم ما الفرمون إياكو كان الله تقول لي وانا الشيخ مي الخير أعجم الله ومن قد يمشي وانا شين أظن دي شهر سنما تا دانا وجي ديارو وجن وانا وكنت بك وكنت صديني سيدي إتما تا إذا تكسن كسر جنن الآرة to lallai imam malik allah mai rama ya ƙara haske a kabarin shi ya yi mata rangwame dangane da za ta iya in dai ta haddace to za ta riga karanta alkur'ani ta dinga karantawa don kada kasance haddan da sai ya kasance ya gudu to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko ayyo wanda ku dinga alƙawata wannan alkur'ani ku dinga maimaita wannan alkur'ani ababan da kuka haddace ku sani lallai shi wannan alkurani yana gudu daga kwalan mutane in mutum ya kance baya muraja'in shi mana yake cewa qala al-qadi abdul wahab wa anhu fi qira'at al-ha'id min ghayr muslim mushaf riwayatan imam malik akwai riwaye guda biyu da aka karbo daga wajen shi wajen matar da ta kasance tana jinin al'ada ta shafa littafin Allah al-Qur'ani ruwayar farko تنا هني ولا رواية لبني أمام مالي رواية تبيو تنا نون هلتي أما ابن ديسا إمام مالك يتي بي هلتة تشافى أبا سود حديث يادو دقود من الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله كتا ولا يقرأ جنوب ولا حائل شيئا من القرآن ما تبتك أن تتكير جنابا كوفوا متمن ديكا تتكير جي ko mata bai al'ada ba ta karanta alkur'ani to wannan shine abin da yazo sannan kuma abin da yasa imam malik a wurin yake cewa ya halatta ta karanta shine faɗin manzon Allah iqra'ul qur'ana ku karanta alkur'ani zaka da abin da zaka ce mafi karanci shine babu ne ya karance ta karanta abin da ta da ke littafin Allah alkur'ani musamman ma in ta kasance malama ce a makaranta to za ta iya karanta wa yara wannan abu na alkur'ani wani tare da shi malam allah ji kan malam dama yake cewa wasu sabiyu shi karamin yaro wajen laifin ɗaukar alkur'ani karamin yaro wajen ɗaukar laifin alkur'ani su kusan baki ɗaya mana irin sittin malam yake cewa kalkabi kaman babba ne a wajen laifin فإليك وإليكم والإثم على ملاويه له ليكم يناكم وان ديباش ومن القرآن ألم ما لينا تقالونا ولا شيء فيارو قرمي دولة كانت أدنجا ميتاكا تنطا فمعنونا من القرآن لستاف ألاني لستافي من جرمة لستاف اللي فقولا لستافي درجة لستاف اللي ذوي شافة دسكا وصلت التفايدة ألا يسوكر كافا لستاف القرآن littafin da ya kunshi dukkan wani sako da ya zuwa littattafan suka gabace shi to da ka dole yara a koya musu girma wani littafin Allah alkur'ani mai girma kada kan ce alkur'ani izo sassin yaro bai yi alwala bai da tsarki a bashi ya rike wannan haramun ne Allah ka shawara ya masu wa illa mutahharu ba masu shafan alkur'ani sai masu tsarki to kaga kenan a ba yaro karami ya rike alkur'ani izo sassin wannan akwai laifi amma in ya kasance irin izu biyu izu biyar izu goma haka babu laifi a bashi ya tafi da shi makaranta sannan duk da haka a koya mai wannan littafin Allah ne ba a wasa da shi ya kasance duk lokacin da ya ga za a yi wani littafin Allah ta'addanci ya ga wani ya ga alkur'ani ya ji abin kawan an taɓa rayuwar shi to da wannan ne yara shi da kishin addini a cikin sa kuma girma littafin Allah littafin alkur'ani da ka dai abin da shafi irin su tun bara a ba yaro ba sannan kuma ka dauka ka bashi to lalle ne kun je koma zuwa gare ka kamar yadda malam musulunci suke bayani akan haka gaba ta karshe ma da cewa mun salla bi gairi wudu'i amida don mutumin da ya salla ba ta da alwala ba da gangan fa huwa kafirun ya kafir wal iyad billahi wa rahmatuhu ne matsala ala daga kafin to la shakka wannan matsala sai babba mutum ya zo yayi alwala ya zo yayi sallah ba ta da alwala ba wannan abu yana kai musu zuwa kafirci amma ta yi mutum ce kawai ta fuska wanda kan ce kafirci za ka ta fuskan da abin ya sa da ya sa mana ya ce wannan abu kafirci asali ita sallah ba an ta sai da alwala to da ka lokacin da ka zo kai sallah ba ta da alwala ba kama kana ta haka ne sannan kuma haramun ne mutum ya sallah ta da alwala to duk abu wani abu da musulunci ya haramta kai kuma ka halasta ka kafarta to kaga la shakka mutane sai kan ce su kiyaye in mutum bai da alwala kar ka yi sallah sai kana da wannan alwala ko kuma ka yi abin da yake maimakon alwala ita ce taimama to ban ji muke roƙo ya da mu duniya da rayuwa ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان الآمن بربكم فآمنا ربنا خوف لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المهتدين وجعلنا ولاة المهتدين وجعلنا ولاة المهتدين وجعلنا ولاة المهتدين اللهم اغفر لكل موتى المسلمين اللهم اغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وعلى ذلك ولكن لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أسر شباب المسلمين وفتيات المسلمين اللهم أسر شباب المسلمين وفتيات المسلمين اللهم أسر شباب المسلمين وفتيات المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في هراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وذاك الشقاء وسوء القضاء وسواسة الأعداء اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وطن اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تولي علينا شيئا اللهم استمع ولا تؤثر علينا اللهم استمع ولا تؤثر علينا اللهم استمع ولا تؤثر علينا اللهم استمع لا من علينا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين